muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in littafinmu na biyu shine al-azkarun na al'imamin imam nawawi wannan zai zama majalisun mu na 250 a cikin littafin insha Allah ta'ala har yanzu muna cikin babukan da suke da alaka da ta'aziyya ko kuma gabaki ɗaya abin da ya shafi mutuwa babu azkarin salati alal maiti wannan babun malan nawawi rahimahullah ya kulla shi ne domin yayi batu akan abin da aka samu na zikiroran da ake yi na sallar gawa zikiroran da ake yi a sallar gawa menene aka am ake ambatawa a sallar gawa ilam duk abin da zai faɗa mana nan zai faɗa mana ne akan mazhabar shafi'iyya Allah ilam anna salata ala almaiti fardu kifayati ka sani ita sallar gawa farilla ce ala alkifaya farilla ce tilas aiwa wani mamaci na musulmai sallar gawa wal aslu fihi qaulullahi ta'ala ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا kada ka sake ka yi wa ɗaya daga cikin kafirai sallah in ya mutu wala taqum ala qabrihi kakka take ka je gaban kabarin sa ka masa addu'a saboda innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun saboda sun mutu suna kafar sun kafirce wa Allah kuma sun kafirce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan sun mutu suna fasikai masu bayyana kafirci da shirka to mafhumul mukhalafa na wannan ai shine ay alal ala almuslimina kenan musulmai ana musu sallah tunda an ce wala salli ala ahadin minhum minhum ay min al-kuffari mata ah abadan wala kuma ala qabrihi innahum kafaru wallazina aslamu yusalla alaihim kenan musulmai su kuma wallazina matu wa hum muslimun yusalla alaihim duk wanda ya mutu yana musulmi daga cikin haƙƙinsa akan musulmi su masa sallah amma ne fardu kifaya ce wa kadhalika ghasluhu wa taqsinuhu wa dafnuhu haka nan ma ghasluhu yi masa wanka ma fardu kifaya ne wajibi ne idan musulmi ya mutu a masa wanka wa taqsinuhu sannan wajibi ne a sa masa likafai ka a bashi tsirara wa dafnuhu haka nan ma wajibi ne a sanya a sa shi a kabari a rufe shi duk wannan farilla ce farilla ne amma farillar ta baya Wahaza hadha kulluhu mujma'un alayhi wannan duka malamai sun yi ijma'i akai saboda nan ba shafi'iyanci bane duka malaman musulunci sun tafi akan waɗannan hukunce-hukuncen cewa as-salatu 'ala al-maiti fardu kifaya wa kadhalika ghasluhu wa kadhalika takfinuhu wa kadhalika dafnuhu kullu hadhihi fardun 'ala al-kifayati farilla ce amma ta kifaya in an samu wasu sun yi to saura ba su yi laifi ba wafima fi ma bihi fardu salati arba'atu aujuhi a game da adadin da mutanen da za su haɗu a ce in su suka yi wa mutum sallah to farillar ta sarri akan saura to akwai fuskoki a mazhabar shafi'iyya guda hudu adadin mutum nawa ake nema ai an ce fardu kifaya ko farilla ce ta wakilci ta isarwa wane su wane sun isarwa sauran musulmai to su wanan nan musulman nan adadin nawa to shine ce akwai fuskoki guda hudu a mazhabar shafi'iyya da malaman su suka ambata asahuha inda aktari ashabina yusqitu yasqutu bi salati rajulin wahidin mafi inganci a mazhabar shafi'iyya suka ce mutum ɗaya idan mutum ɗaya masa sallah to yayi eh sauran ƙari ne na falala eh har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa qama ala salatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allah fihi idan mutum arba'in suka tsayu bayan mutum ya mutu suka masa sallah to za Allah zai ba su ceton amma ɗin. zama ba mushrikai bane E, sannan kada wani mushriki ya shigo to wannan fuska ta farko kenan cewa idan mutum ɗaya yi wa mutum sallah sallah ta yi sauran kuma fadlun ne amma ma ya tsudu bihi fardul kifayati to shine bi salatil wahidi alaihi idan mutum ɗaya masa sallah to ya wakilci sauran ya wadatar da sauran musulmai ba sai sun yi ba والثاني يشترط اثنان magana ta biyu suka ce sai mutum biyu ne za su masa sallah idan ɗaya yayi ba ta yi ba farillar tana nan saboda ba ana nufin sallar ba ta yi ba sallah ta yi amma su ma suna nan a matsayin dole farilla Allah tana nan a kansu sai an samu na ya masa wasalisu salasatu magana ta uku kuma suka ce a'a mutum uku ne warrabi'u arba'atun magana ta hudu kuma suka ce a'a hudu ake nufi idan an samu mutum hudu sun masa sallah to kenan saƙasa bidhalika al-fardhu farlancin ya faɗi akan saura su al'umman musulmai duka ba su yi laifi ba tunda an samu adadin mutum hudu sun masa sallah sawa'an sallau jama'atan aw furada daidai ne ko dai su suka masa sallah ko kuma jama'a suka haɗu suka yi annabi sallama kaga ai ya aka masa sallah waye limamin da yawan manzo Allah sama sallah gawa hmm? daidai da daidai aka rika shiga ana sallah haka aka rika shiga ana sallah domin a ɗakinsa aka masa sallah inda ya rasu kuma ana aka rufe shi so daga idan waɗannan bat ɗin suka shiga sai su fito ba a ce ga wanda ya ja tallan ba ko da a bat na farko ko da jama'a farko da suka shiga ko ta biyu ba a ce wane ne limamin mu ba da muka shiga mu bakwai ko mu shida ko mu biyar mun gane to sai suka ce idan an sama adadin mutum hudu sun masa sallah ko da ɗaiɗaikunsu ne suka masa sallah daban-daban to sallar ta yi sallar ta yi malikiya fahimtar su game da sallar gawa ita ce sallar gawa addu'a ce a wajensu ba sallah ba ce sau da kalafazin salatu salatul janazati a malikiya alhaƙiƙatun lugawiyya ce ba alhaƙiƙatun shar'iyya ba asali alhaƙiƙatun lugawiyya ce bi ma'anar du'a wala tusalli ala ahadin ai wala tad'u lahu wala tatlub lahu al-maghfirata min Allah wala tatlub lahu ar-rahmata min Allah shine wala tusalli ala ahadin minhum suka ce gashi can kamar yadda Allah ta'ala yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim salli alaihim ay ud'u lahum واطلب لهم المغفرة من الله واطلب لهم subhanahu wa ta'ala ka nema musu gafara ka nema musu rahama sau da kasi suka ce ita sallar gawa ibaratun an tsanabil maghfirati war rahmati li almaiti to amma me yasa suka suka suka suka suka ce ai sai an yi alwala me yasa suka ce sai an yi alwala suka ce li'annaha tushbihu salata min wajhaini ta yi kama da sallah ta fuskoki biyu الوجه الأول القيام أطيع أكين تعي والوجه الثاني التكبيرات كبر بعيد أكين وشي يسا سنسكة شي سي أني الولا شي يسا سكة شي أمالكية باء يمة تيمامة باء سلق جاوة da taimama illa liman ta'ayyanat alaihi janazatu sai wanda sallar ta zama masa tilas kaifa ta ta'ayyanu alaihi a hanya ta farko shine Allah yuje da man yusalli alaihi illa huwa to yanzu ta'ayyanat alaihi domin an ce fardu kifaya ce to ba a samu wanda zai masa sallah ba sai shi kadai ne namiji a gari to anan ta'ayyanat alaihi sai kuma daidai lokacin ba ruwa to zai masa sallah sannan daga cikin ta'ayyana alaihi an yusiya bi an salliya alaihi ya masa yayi wasiya cewa shi zai masa sallah yanzu ma nan ta'ayyini ne ta'ayyana alaihi amma in ba nan ba a malikiya ba a taimama dan ayi sallar gawa saboda a wajensu hiya mujarradu du'a'i da kuma wasu hukunce-hukuncen da za ku tabbatar da a malikiya sallar gawa a wajensu ba sallah ba ce وأما كيفية هذه الصلاة فهي أن يكبر أربع تكبيرات ولا بد منها كنجكو يد أكي صلى قاوة شيني زا أي كبر بريهد ولا بد منها دولني أي أن نكبر بريهد فإن أخل بواحدة لم تصح صلاته إذا لي من يبي بي لا يبع كوني صلى قاوة بي لا يبي أكو تو صلى بتيبع kuma ita kaga ba sujudun ba adiyun ake ma qabli ake ba ba sujudu sahwi ake mata ba ko ana yi eh wa in zada khamisatan idan kuma liman ya ƙara ta biyar fa fi butlani salati wajhani a game da bacin sallar gawar to akwai fuskoci guda biyu li ashabina an ambace su ga malaman sun ambata al'asafu la tabtulu magana da ta fi inganci sallah ba ta lalace ba sallah ta yi walau kana ma'amuman fa kabbara imamuhu khamisatan idan mamu ne sai limamin sai ta biyar fa in qulna innal hamisata Tubbilu salata idan muka ce ta biyar na bata sallar fara al ma'amumu. to kawai sai duk mamu su bashi da gawa shi kadai kaga wannan malikiya ce eh mai iziya ina jin cewa da laracinsa wa in za da hamisatan zahabta wata taraktahu idan ya ƙara ta biyar to ka tafi ka kyale shi eh. to a shafi'iyya su ma suna da maganganu guda biyu amma hadisai sun tabbata da asa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun yi wa gawa raka'o'i fiye da hudu i sayyiduna ali radiyallahu anhu idan aka aka kawo gawa idan bajare ne ya halarci yakin badar yana masa kabar bari har tara e, to amma al'allamatul albani rahmatullahi ya yace in za a zaɓi ɗaya a abin nan a dogara da ita a tsaya akan kwara ɗaya sai ce fal arba'a. yawwa li'annar riwaya ta fi ha a safu wa aksaru haka yafi da cewa kamun jana'iz shi in za a zaɓi ɗaya to hudu ne domin hudun na riwayoyinta sun fi yawa sannan kuma sun fi inganci shi yasa kaga malaman mu suke hudun nan kuma mazhabobi suka tafi akan hudu ake yi to ka ba laifi bane to amma ka zama kana da ilimi idan ka je za a yi sallar gawa limamin ka ya ƙara ta biyar to sallah ba ta lalace ba tana nan Ko ba a ce ka tafi ba kar ka tafi yawwa kai ma a yi da kai ka ƙara addu'a domin duk ƙarin kabbara addu'a ake ƙarawa su kuma masu wa gawa sallah ba su kida za a sanar da su ba daga Allah nan take Allah ta'ala ya gafarta wannan mamacin abinda suka zo nema kenan ji'ina ka shufa'a alahu fa shafi'na fihi abinda ake fata ke sau da kayan an ƙara biyan sallah ba ta lalace ba tana nan to shi ne yake cewa wayin kulla bil asahi annaha la tabtulu idan ko muka faɗa cewa sallah ba ta lalace ba in aka ƙara raka liman ya ƙara ta biyar to la tabdu allam yufariqu ba zai bar liman ba kenan ولم يتابعه على الصحيح المشهور أما مذهب الشافعية مجانا تكي إنجان تتشيا كما شهرين يم مجانا إتتشي كوم ذاك ديشبا لم يفارق ولم يتابعه ماذا يفعل كوي يقوم ولا يكبر كينا زي تايا وزي كبر الله أما ديدن شيني الله يجيك الإمام النووي ديدن ديف ديدي Shi ne kakka tafin ka tsaya kuma kai ma kai kabbar bar liman ya yi ta biyar kai ka ci gaba da addu'a liman ya yi ta shida bai sallame ba kai ta shida ya yi ta bakwai kai yi ta takwas kai yi ta tara kai to in yi ta goma ne kuma ba a san inda ya samu ba nan ne za a ba da fata cewa ka tafi ka kyale shi ni ne yana da damuwa ne limamin nan mun gane وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يتابعه أنسى fuskar daga cikin malaman shafi'iyya amma fuska ce mai rauni in ji al'imamun nawawi cewa zai bi shi kai ma mu ka bi in yi ta biyar ai ya ce lam yufari wa lam yutabi'hu ko shine as-sahihul mashhur to amma dai tabbas al-asahhul ashhar kenan shine la yufariquhu wa la yutaba la yufariquhu bal yutabi'uhu ya tsaya tare da liman kuma ya kabbar barin shi ma kuma addu'o'in da ake fatan a ƙara to shi ma ya ƙara eh Allah ka yafe mana fa idza qulna bil mazhab annahu la yutabi'uhu fa hal yantaziruhu li yusallima ma'ahu <laughs> idan muka faɗa cewa in muka tafi muka bi maganar da ita ce mazhaba ingantacciya annahu la yutabi'u aka ce ba zai bi shi ba to fa hal yantazihu yusallima ma'ahu to zai jira shi kenan har ya sallame am yusallimu fil hali ko ku kawai zai sallame wa kansa kun za a mazhabar shafi'iyya akwai bageran da ya halasta ka sallame kana bin liman i a mazhabar shafi'iyya da a ce kana hiyar ƙarshe tare da liman sai bayan gida ya matse ka ko bawali Kada za ka rusa sallar ka duka raka'a hudu a isha'i ko kuma a la'asar ko a zahar ko raka'a biyu asuba ana tahiyar ƙarshe ba sai ka ji kawai bayan gida zai zo ya zo ya dame ka ko bawali kuma liman ya riƙe yana ta tahiya yana ta salati yana ta addu'o'i. ya min al-mas'alati ma a'jabahu yana ta addu'o'i, bai sallame ba to mazhabar shafiya a nan suka ce a babun zarura ya halatta ka tallame ka bashi amma a mazhabar malikiya ba haka bane ba a sallamewa kafin liman fihi wajhan al-asafu yantaziruhu magana mafi inganci ita ce ya jira shi وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في شرح محذبه na hakika na ambaci wannan na yi bayaninsa na fayyace shi a gabaki ɗaya da sharhinsa da dalilansa a cikin littafi na almajmu'u sharhul muhazzab a wannan in za ka yi takikin wannan littafin to yana nuna maka cewa littafin almuhazzab ya gabaci ne ya gabaci al'azkar sai dai kuma al'imamun nawawi bai gama al ba wannan kuma ke maka shaida ashe malamai suna wani rubutun suna wani E, lam yastakmilhu bai gama shi ba wa yustahabbu an yarfa al yada ma kulli takbiratin a mazhabar shafi'iyya ana san duk kabbara ya daga hannu wannan an ruwaito daga ibnu umar radiyallahu anhu duk kabbara sai ya daga hannu wa amma sifatu takbiri amma siffar kabbara wa ma yustahabbu fihi da abin da ake so a kabbara wa ma yubtiluhu da kuma abin da yake bata kabbara, wa ghayru zalika min furu'ihi da kuma wani abin da ba wannan ba daga cikin mas'alolin kabbara fa ala ma qaddamtuhu fi babi sifati salati wa azkariha ka koma can abin da na ambata maka a baya a babu siffar sallah da kuma zikiroranta zaka ga duk bayanan da aka yi saboda abin da ke ɓata kabbara ta sallar farilla to shi ne abinda ke bata kabbarar sallar gawa sau da da mutum zai zo zai yi sallar gawa sai ce Allahu a'azam to sallar shi ba bata yi ba kamar yadda zai yi sallar azuba ya ce Allahu a'azam ko ya ce ar-rahmanu akbar kaga ar-rahman sunan Allah ne Allah ma cewa yi uridu Allah a uridu ar-rahman ayyan ma ta da'ufa lahu al-asma'u amma fi sala kaga ne wannan فالله جاند دمو يقارع من فكه واتشن الدين والله أعلم